Also, Basic Course, Unit 21, Basic Sentences. Ina kwana Salihu. Ina kwana Salihu. Lafiya lau. Lafiya lau. Nakan so. Nakan so. Ya ƙure. Ya ƙure. Lokaci kan ƙure, lokaci kan ƙure. Nakan so tahowa amma lokaci kan ƙure. Nakan so tahowa amma lokaci kan ƙure. Kakan yi, kakan yi. ya tashi ya tashi ka tashi aiki ka tashi aiki me kakan yi bayan ka tashi aiki me kakan yi bayan ka tashi aiki mukan je ƙwallo Mukan je ƙwallo. Wataƙila zan je yau. Wataƙila zan je yau. Mutane da yawa sukan je. Mutane da yawa sukan je. Idan za ka tafi ka kira ni. Idan za ka tafi ka kira ni. To, sai an jima. To, sai an jima. Shi kenan, sai an jima. Shi kenan, sai an jima. Grammatical drill. Grammatical drill 21 1. habitual yakan ƙure lokacinsa wajen aiki ita takan ƙure lokacinta wajen aiki su sukan ƙure lokacinsu wajen aiki An akan ƙure lokaci wajen aiki, mu mukan ƙure lokacinmu wajen aiki, ku kukan ƙure lokacinku wajen aiki. ni nakan ƙura lokacina wajen aiki ƙwallo nakan ƙura lokacina wajen ƙwallo kallo Nakan ƙura lokacina wajen kallo. Taro Nakan ƙura lokacina wajen taro. Yaushe kakan tashi daga wajen aiki? Ku Yaushe kukan tashi daga wajen aiki? Ke Yaushe kikan tashi daga wajen aiki? An Yaushe akan tashi daga wajen aiki? taro yaushe akan tashi daga wajen taro me yasa sukan kira yara kullum mutane me yasa sukan kira mutane kullum Shehu Me yasa sukan kira Shehu kullum? Mu Me yasa sukan kira mu kullum? Ɗan sanda me yasa sukan kira ɗan sanda kullum malamin daji me yasa sukan kira malamin daji kullum mai gida Me yasa sukan kira mai gida kullum? Asabe Me yasa sukan kira Asabe kullum? Nakan kira mutane saboda aiki. Ma'aikata Nakan kira ma'aikata saboda aiki. Ita Nakan kira ta saboda aiki. A kawu Nakan kira a kawu saboda aiki. albashinsa Nakan kira a kawo saboda albashinsa. Mukan je ofis da kuɗi, amma ba kullum ba. Shi Yakan je ofis da kuɗi, amma ba kullum ba. su sukan je ofis da kuɗi amma ba kullum ba abinci sukan je ofis da abinci amma ba kullum ba taba Sukan je ofis da taba, amma ba kullum ba. Gyaɗa Sukan je ofis da gyaɗa, amma ba kullum ba. Magani Sukan je ofis da magani, amma ba kullum ba. Yara Sukan je ofis da yara, amma ba kullum ba. Hula Sukan je ofis da hula, amma ba kullum ba. Da wani lokaci sukan je neman dabbobi? An Da wani lokaci akan je neman dabbobi? ita da wane lokaci takan je neman dabbobi ku da wane lokaci kukan je neman dabbobi ce. Da wani lokaci kukan je neman itace? Mai gidanta Da wani lokaci kukan je neman mai gidanta? ‘Yarta Da wane lokaci kukan je neman ‘yarta? Magani Da wane lokaci kukan je neman magani? Masu shi da wane lokaci kukan je neman masu shi yusufu da wane lokaci kukan je neman yusufu su da wane lokaci kukan je neman su wake da wani lokaci kukan je neman wake yakan zauna a gida da matarsa su yi aiki shehu yakan zauna a gida da shehu su yi aiki yara yakan zauna a gida da yara su yi aiki a kawo yakan zauna a gida da akawu su yi aiki yaronsa yakan zauna a gida da yaronsa su yi aiki uwarsa yakan zauna a gida da uwarsa su yi aiki mutane yakan zauna a gida da mutane su yi aiki kafinta yakan zauna a gida da kafinta su yi aiki ma'aikata Yakan zauna a gida da ma'aikata su yi aiki. Uwar gidansa. yakan zauna a gida da uwar gidansa su yi aiki sukan so zuwa ƙwallo sai dai ba su da sukuni Mukan so zuwa ƙwallo, sai dai ba mu da sukuni. Daji Mukan so zuwa daji, sai dai ba mu da sukuni. Asibiti mukan so zuwa asibiti sai dai ba mu da sukuni gidansa mukan so zuwa gidansa sai dai ba mu da sukuni kallo mukan so zuwa kallo sai dai ba mu da sukuni yawo mukan so zuwa yawo sai dai ba mu da sukuni can Mukan so zuwa can, sai dai ba mu da sukuni. Kasuwa Mukan so zuwa kasuwa, sai dai ba mu da sukuni. Makaranta mukan so zuwa makaranta sai dai ba mu da sukuni kin tabbata yakan tafi asibiti da yaran kuɗi kin tabbata yakan tafi asibiti da kuɗi dabbobin kin tabbata yakan tafi asibiti da dabbobin gyaɗa kin tabbata yakan tafi asibiti da gyada? yawo kin tabbata yakan tafi yawo da gyaɗa aiki kin tabbata yakan tafi aiki da gyaɗa makaranta Kin tabbata yakan tafi makaranta da gyada? Halima takan gaya wa uwarta saƙon. Masinja Halima takan gaya wa masinja saƙon. mutane halima takan gaya wa mutane saƙon a kawo halima takan gaya wa a kawo saƙon ma'aikata Halima takan gaya wa ma'aikata saƙon. Wasu Halima takan gaya wa wasu saƙon. Mai gida Halima takan gaya wa mai gida saƙon. 'yarta halima takan gaya wa 'yarta saƙon malamin daji halima takan gaya wa malamin daji saƙon yarona yakan kai abinci wajen harbi taba yarona yakan kai taba wajen harbi gyada yarona yakan kai gyada wajen harbi yarana yarana sukan kai gyada wajen harbi ƙwallo yarana sukan kai gyada wajen ƙwallo aiki Yarana sukan kai gyaɗa wajen aiki. Kallo Yarana sukan kai gyaɗa wajen kallo. Taro Yarana sukan kai gyaɗa wajen taro. Musa yakan ajiye riga a akwati. Kuɗi Musa yakan ajiye kuɗi a akwati. Alƙalami Musa yakan ajiye alƙalami a akwati. takalmi Musa yakan ajiye takalmi a akwati. Hula Musa yakan ajiye hula a akwati. Office Musa yakan ajiye hula a ofis. Gida Musa yakan ajiye hula a gida. Makaranta Musa yakan ajiye hula a makaranta. ma'aikatarsu Musa yakan ajiye hula a ma'aikatarsu. ina. Musa yakan ajiye hula a ko ina. Yakan duba daji kullum da yamma. ni nakan duba daji kullum da yamma su sukan duba daji kullum da yamma ita Takan duba daji kullum da yamma. Kasuwa Takan duba kasuwa kullum da yamma. Mu Mukan duba kasuwa kullum da yamma. makaranta mukan duba makaranta kullum da yamma gidansa mukan duba gidansa kullum da yamma and unit 21